فلقتحم العقبة kuma aka neme shi da ya tsallake tudun da yake tsakaninsa da aljanna ya wuce shi ya tsallake shi